الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sai wal Bukhari satin da ya gabata bi iznillahi wa iradatihi wa rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasata mun kai ƙarshen kitabun tafsir kitab tafsir al-Qur'an al-Karim yau muna kan sabon littafi daga cikin littattafan sahih al-Bukhari Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim kitabu fadailil Qur'an littafin da za a yi bayani akan falalar Al-Qur'ani, bayan an kammala tafsirin alqur'ani babun kaifa nuzulul wahyi wa awwalu ma nazala Babi na farko a cikin wannan littafi na falalal alkur'ani shine ya saukar wahayi ya kasance kuma menene farkon sauka daga cikin wahayi قال ابن عباس ابن عباس ياتي رضي الله عنهما المهيمن wa muhaiminan alaihi ya'ani al'aminu amintacce mai bayar da shaida bisa ga aminci ba yaudara. Al'ur'an shi Al'ur'ani aminun ala kulli kitabin qabla. Shaidu ne mai ba da amintaccen shaidu akan duk littafin da ya gabace shi ma'ana dukkanin littattafan da Allah ya aiko ma manzanninsa kafin alkur'ani ƙur'ani bai kore su ba ya gaskanta su ya tabbatar da su saboda ka sai ƙur'ani ya kumshi shaida akan duk wani littafi da ya gabace shi wanda Allah ya saukar ma manzo sauraka Allah ce wa muhaiminan حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة عائشة تابان الأباري وابن عباس ابن عباس قال سنجي لبث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة النبي يا زونا مكة عشر سنين شكرا قوما ينزل عليه القرآن وأنا مش على القرآن وبالمدينة يا زونا مدينة عشر شكرا قوما sai zama ba a yi la'akari da alkasar ba ga wannan lissafi kawai da can baya mun yi ta karanta irin shi abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi a makka shekara goma sha uku a madina shekara goma bayan shekarunsa arba'in sittin da uku kenan ta wani lokaci marwaiti yakan yi ilga ilkas kama yadda yake usulobi na larabawa in abu bai yi da kammalewa ba suna iya kammale shi kuma in ya kammala an samu wani abu da ya tsoro a kai ne sai su yi watsi da shi wani lokaci saboda haka in kuna ku ɗari da ɗai ya ce suna su ɗari saboda ba a yi la'akari da ɗayan ba ko abin da ya ɗaya in kuma kuna ku tasa'in da bakwai sai a ce ku ɗari alhali ba ku cika ɗarin ba to wannan laraba su yi irin wannan usulubi kuma da aka sha bayani ma Allah ya yi jam'in watanni bisa ga wata biyu da kwana goma ce alhajju ashhurun ma'lumat wata biyu da kwana goma ah, shawwal zulqa'da wata biyu sannan da goma na zulhajji to wannan an yi la'akari da watsi da tsayan sama maimakon goma sha uku ita aka ce goma uslubi na da yake sananne wanda aka saba da shi a wurin larabawa حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا معتمر سمعت ابي ناجي بابانا نجي معتمر wani ne baban shi Suleiman Mu'tamir ne ibn Suleiman at-Taymi an Abi Usman daga Abi Usman annahaji kenan qala umbitu an bani labari anna jibrila haqiqa jibrila atan nabiyya ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka dibi wannan zai zama kamar suran mursal so on bi itu an ba ni labari bai waɗi wanda ya ba shi labari ba kenan akwai wani wanda ya ba shi labari sai dai bai kawo shi ba sai kawai ya shiga matan anna jibrila a na nabiya ka kenan ya zama kaman zahirin shi mursal amma bisa ga hakikani hadisi ne mausul abinda zai fassara muna zama ne hadisi mausul can ƙarshe ne idan muka dibi duka ƙarshen hadisin kayan a ce haddasana sami ita عثمان ممن min هذا قال من أسامة بن Ka kake na ashe Usama da Zaid ya faɗa mai on bi itun gare ce an ban labari wa ya shi labari karshen hadisi zai faɗa mana wanda ya ba shi labari saboda saboda nan ba mursal ne. anna jibril atan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa indahu ummu salama jibril ya zo ni annabi ummu salama tana kun annabi fa ja'ala yatahaddathu sai kama tattaunawa da annabi fa qala annabi sallallahu sai annabi yace ma ummu salama li ummi salama man haza wannan ko gane ko wani ne auka ba kala ko kuma dai kamar wanda ya ce rawi yana shakka kenan man haza ce ko wata magana dai bai kama da haka amma dai ma'anar haka take annabi ya tambaye ta wane ne wannan da kika muna magana da shi qala ta ce haza dihiyatu wannan dihiyatu ne dihiyatul kalbi saboda in jibril zai zo yakan zo cikin sura ce wani mutum ne mai sura mai kyau a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam shine dihiya saboda haka ita tun da surar dihiya ta gani sai ta ɗauka dihiya na ya zo wurin annabi suna magana ashe ba dihiyan ba ne jibrilu ne falan ma kama lokacin da ya tashi qalat sai ta ce wallahi ma hasibtuhu illa iyyahu wallahi ni ban zaci wannan ba in ba dihiya ba hatta sami'tu khutbatan nabi sai da ji hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru hadara jibrila yana ba da labarin abin nan da jibril zo ya faɗa shi au kama kala shi ko kuma kamar da ce ya nuna kenan shi da kan ruwaito shi ne da ma'ana kala abi babana ya ce kultu nake da abi usman wani na ce kala abi mu'tamir wani ne ne? suleiman at-taimi nake ma abi usman an-nahdi mimman sami'ta hadha kawa ka ji wannan Ƙalamin min usama ibn zaid daga usama dan zaid sai dauke ruhuwar ito na farkon hadisi umbiitu an bani labari a harkon ba a san ba shi labari ba a karshe ya bayyana usama ne bin zaid radiyallahu an ya haka aisha ta gane jibrilu ne bayan annabi ya shiga a cikin hutuba yana bayyana abin da Jibrilu ya faɗa mai saboda wannan lokacin lokacin yaƙi ne da Yahudawa. Sai annabi ce a Jibril ya ce ma annabi Allah ya ce kun shiri maza maza ka umarci mutane a tahi wuri kaza. To sai ta ce annabi yana wannan bayanin. To sanar ta gane ashe wancan da ya zo annabi suna tattaunawa ba dihiya na ba ne. wannan hadisi yana nuna Allah subhanahu wata'ala yana aiko Jibrilu wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi da abin da ya so na wahayi wahayin nan na Qur'ani ko abin da ba Qur'ani ba kamar wata tarjumar babu ita ce babu kaifa nuzulul nuzulul Qur'ani wa awwalu ma nazal kaifa nuzulul wahyi kaifa nuzulul wahyi to kalimar alwahyi يوم القرآن وغيره القرآن جوان نباشي بدو الوحي لي. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي باوني النبي دقيت كان النبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر face an bashi irin mu'jizar da mutane sukan yi imani a kanta kowane annabi Allah yana bashi mu'jizar da za ta ja hankalin mutane wanda wannan makamanciyar ko mu'jizar abin da ya kama da ita shi yake ci a lokacin shi ke cin hankalin mutane wa inna ma kana lazi utitu hakika abin da aka ban ya kasance wahyan wahayi a wahawullah da Allah ya wahayinsa ilai zuwa gari farju don haka ina fatar an akuna aksarahum tabi'a in zama mafi yawan annabawa da manzanni mabiya mabiya na su yawa yau malkiyama ranar alkiyama saboda su bujizozin annabawa da annabcin nasu gaba ɗaya ya kace da wucewarsu amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabanci ne da manzanci ne da mu'jizar da aka bashi ta kace ba don wucewar lokaci mu'jizar kowane ba annabi ta kasance takan waru daidai da abin da ake ciki a wannan zamani a wannan yanayi daidai halin mutane lokacin da ya zama babu abin da ka tashe babu abin da ka ci ba wanda aka dibi da daraja da girma irin wanda ya kware akan sihiri lokacin fir'auna sai Allah ya ba annabi Musa sanda wadda ta rinjaye yan sihiri wadda zo da sura kamar irin abin da suke yi na sihiri amma ita ba sihiri ba cewa ai kaga abin da dauki hankalin mutane ke na wannan lokaci saboda ka sai Allah ya aiko annabi Musa da irin jinsin abin wanda ya buwaya ya rinjaya haka lokacin annabi Isa alaihi salam likitanci ilimin likitanci shi ake hauhawa shi a ɗaukaka shi ya sama ilimin magunguna da tsadin curuta curuta kaza ta maganinta kaza a warke wannan shi yau wasu a cikin jama'a shi ya fi ɗaukar hankalin su ita babbar suna su ita a daraja wannan lokaci to sai Allah ya ko annabi Isa ya bashi iya warakar da makaho da kuturu wadda rashin lahiya ta mawayaciya warkar da makabta da warkar da kuturta rashin laya ta mai wuya warkar suwa ta buwaye likitoci takan gagare takan dawa musu litsayi to da tsabaletar da mamaci mutum ya mutu a tsaye ga likita mai yawon bai saba da wannan ba to sai aka ba annabi isa abin da ya fi karhin abin da likitoci ka yi wannan lokaci sai Allah ba shi mu'jiza ta raya matattu da rayar da kutare da makayi lokacin da Allah ya ba annabi manzanci ya yi daidai lokacin da laraba suna ƙasaita da bugun gaba da alfahari da fasaha da balaga da naƙadu da ƙwarewa a salon magana bangare-bangare. Sai Allah saukan musu alƙur'ani wanda an matuƙa ga fasaha da balaga wanda ya hito da salon naƙadun da ya hina nuƙadun jahiliya da zon a gabata. Sun ka bi ko ta ina sun ka sauya ba su iya yowar ko kalima irin tashi saboda haka dole sun kai abin nan suka kashe wuta duk da dai wasu ba su bayyana ga hili sun yadda ba amma cikin zuciya sun san cewa lallai abin nan gaskiya ne to shine annabi ya ce ba wani annabi face an ba shi irin abin da mutane za su iya imani da shi. To ni kuma sai an ka bani wa'ayi kenan kowane mu'jiza dai tana daidai da abin da ka tashe a lokaci. حدثنا عمرو بن محمد وتنسخ عمرو بن خالد اذكري عمرو بن محمد شاء الصواب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي Allah subhanahu wata'ala ya bibiyar da turo wahayi ga manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla wafatihi kafin rasuwa dai wahayi bayan wahayi hatta ta tawaffahu sai gadda rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba bayan ya rasu ba sai gadda rasuwa dai kwanukan da suke kusa da rasuwa dai aksara ma kana da wahayi sadda wahayi ya zuwa kenan ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد sannan daga baya aka karbi rayuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu malamai suka ce abin da ya samu hayyin yawa karshe karshen rayuwa annabi sannan wufud jama'a da suke tahowa daga garuruwa daga garuruwa da tambayoyin da suka yawaita yi shi hukunta wahayi shi yawan zuwa wannan lokaci wal ilmu inda Allah ta'ala حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود الأسود bin قيس sami sami'tu jundaban naji jundab ya kulu yana cewa ishtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi ya rashin lahiya falam yakum lailatan bai yi tsayuwar dare ba dare guda a wani lisani ko dare biyu fa atathum ra'atun sai wata bata ta zo mishi fa qalat ta ce ya muhammad maura ban zaton shaitanaka shaitaninka illa ƙarƙarka ka faci ya yaza batunka mata abu lahabin ko saboda tana ɗauka aljani na ka zo ma annabi da abin da yake zo mai da shi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah saukar da wadduha na ranci da hantsi wallaili na ranci da dare za ta ja idan ya ruhi ma wadda aka rabbuka ubangijinka bai barka ba wa ma kala bai ki ka ba babu nazal al bi lisanin bi lisani quraish wal arabi babin ƙur'ani ya sauka da yalen yaren larabci da sauran larabawa qur'anan arabiyyan bi lisanin arabiyyin mubin menene manufar Imam Al-Bukhari da wannan babu al-Qur'an bi lisan Quraysh sai ce wala arab sai biyar da ayoyi guda biyu ma'ana kakka dauka da harshen quraishawa dai qur'ani ya sauko a da dukkanin larabci don Allah ta yi qur'anan arabiyyan bai ce qur'anan qurashiyyan bi lisan bai ce qurashiyyin ba arabiyyin mubin sai dai za mu zo ga bayani can harshen shawa ya yi ƙari a alƙur'ani haɗin aka yi saɓani ga karanta kalimar alƙur'ani tsakanin shawa da wanda ba su ba daga cikin larabawa sai a karanta da yaren shawa kamar da za mu zo insha Allah nan gaba na أبو اليماني أخبرنا شعيب wa الزهري وأخبرني أنس بن malikin? qala fa amara Uthman Zaid ibn Thabit sai Uthman bin Affan ya hori Zaid dan wa Sa'id ibn al wa Abdullah ibn Zubair wa Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham an yansahuha su rubuta ta fil masahib a cikin takardu aka karɓo takardu wanda lokacin da aka rubuta aka har hada alkur'ani wuri guda lokacin abubakar siddiq radiyallahu an kamar da zamu ji nan gaba kaɗan aka aje bayan wucewa sai umar ya karba umar bayan rasuwa sai yi a ɗakin hafsa usman da ya zo sai aika aka amso waɗannan asalin rubutun nan da aka har hada alkur'ani wuri guda daga wurin hafsa ya ce to a kwafa daga gari wannan a yi kwafi guda biyar a aje guda guda a aika gabacin duniya guda yammacin duniya guda kudu guda arewa shine an yansa uha fil masahib wa qala lahum yake musu idza ikhtalaftum idan kuka yi sabani antum wa zaid ibn sabit ku da zaid ibn sabit fi arabiyyatin min arabiyyatin min arabiyyatil qur'an a wani kalimar larabci daga kalimomin larabci na alqur'ani zaid ibn sabit yace kaza za a rubuta ko kuma kuka ce kaza ba a rubuta faktubuha bi lisani quraish rubuta da yaren quraishawa fa innal qur'ana unzila bi lisanihim qur'ani galibi da harshen su aka da harshen su aka sabkar fa fa'alu sai wayannan mutane da Usman ya zaba marubuta don tattara qur'ani a sake rubuta kwafi kwafi a aika garuruwa garuruwa saboda wata matsala ta faru ta yawan sabani wurin karantawa yace to in kun yi sabani tunda shi zai ibn Sabit mutumin Madina da to in kun yi sabani to a rubuta bisa ga yaren Qurayshawa saboda haka abinda an zahiri Qur'ani ya sauka da da yare na Larabawa Qur'anan Arabiyyan amma la yaren Qurayshawa shi ake rinjayarwa saboda haka da sun kai sabani wurin at-tabut zai dukkan sabit yana ganin a rubuta shi a yawan kafida da hawan attabu su ko mutanen baka suna ganin a yawan kafida ta'un buɗaɗɗa sai shi ai yaren su kwarai shawa attabu za ka ce a rubuta da yaren kwarai sha attabu saboda ka attabu ba za ka yi kafi Allah ya baka ce attabu amma su abinda suka rubuta attabu da ta kullalla daurara kewayayya kaga tago kullun lahin za ya kafi akan ta Allah ha aka aka wakafi amma ta buɗa ta yin za ya kafi ta alatta to da suka yi sabani ana to a rubuta bisa ga yaren ƙware sha ƙware sha su ba su sha attabu sai dai attabu to a rubuta haka nan wani ilmu inda Allah ya ta'ala حدثنا أبو نعيم حدثنا همام حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني يعلى يا كسنجينا تشيوا كيكونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدا أشيدي زن سامداما إن كما زن الله صلى الله عليه وسلم يوشي حين ينزل عليه الوحي lokacin da ake saukan mishi wahayi shi damuwa dai bai taba ganin annabi ba dab da sanda ake saukan mai wahayi suna ta fata suna ta guri ya samu ya ci karo da lokacin da ake saukan ma annabi wa'ayi ya ga annabi sannan cikin halin da yake to falamma kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil jirana lokacin da annabi yana jirana wa alaihi thawbun qad dhalla qaw adalla qad adalla alaihi sama ne akwai wani zani da ya mishi inuwa an yi mai roma da zani wa ma'ahu sun? ko na sun wa ma'ahu sun shi na tare da wasu mutane min ashabi da cikin sahabbai ne iz ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo ma annabi mutabammihun bi tibin ya jiki ne da turare ya shafa ma alkabba da turare fa qala rasul ya rasulullah sai shi mutumin ne ce ya manzon Allah kai batara ya kake gani bi rajulin game da mutum ahrama da yayi harama fi jubbatin a cikin alkabba ba adama ta bamma habitibin bacin ya bacin ya shi shahama kai ne turare fa nazara Nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya jinkirta jim kaɗan haka faja'ahu alwahayi jim kadan sai ga wahayin ya zo to da wahayin ya zo ya ala yana can wajen ruwan da annabi yake ciki fa ashara umar sai umar yayi nuni ila ya ala wurin ya ala an ta'ala yake zo an tabbiriya ta'ala zo faja'a ya ala sai ya ala ya zo fa adakhala ra'sahu ya shigar da kai dai. a cikin ruwan tazannuwa fa idza huwa muhammarul wajh sai ga annabi ya huska shi ta yi jajir ya kitto yana gurnani ka zalika sa'atan shina nan cikin haka har zuwa wannan lokaci sun riya an sannan aka yayi bishi wannan nauyin na wahayi faƙala sai annabi ce aina allazi yas'aluni anil umra Da kun ga shi ala fata dai ta cika buri ne ya kammala ya ga annabi cikin halin da wa'ayi yake zo mishi aina ya sa’alu ni yanzu umra idan waɗanda da ke tambaya ta akan umra ɗazu? Bal fal tumita rajulu aka tai aka nemo wannan mutumin fashi a ya aka zo da shi ilan nabi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam faƙala zai ce an tibul ladhi bika amma turaren nan da aggare ka wanda kasa fagasilhu salasa marratin ka wanke shi sau wa amma tubbatu amma alkabba fanzi'iha ka cire ta thumma sna fi umratika sannan ka aikata a cikin umrarka kama tasna'u fi hajjika kamar wanda kake aikatawa a hajjinka mai yawan malamai sun yi magana akan alaƙar shigowar wannan ba hadisi da wannan babi babu nazala al-qur'anu bi lisani quraish wal arab menene alaka ce da wannan hadisi bai taɓa wata magana ba game da sauka alƙur'ani da yaren larabci saboda haka malamai suka yi ta samun sabani a ibnu kasirin rahimahullah ta'ala cikin tafsiri ne yayi musul sa'on na hadisin a wannan babi yace abin da ya kamata Imam Buhari ya sa wanga hadisi can cikin babin da ya gabata babu kai kaifa nuzulullah wa awwalu ma nazal ta dai ya sashi ba nan ba a cikin tafsirin Ibn Kathir haka Ibn Kathir ya ce rahimahullah ta'ala yayi inkari akan Imam Buhari sawa hadisin ga anan saboda bai ga alaka sai ba malamai da su ce bai da alaka nan amma wasu malamai sun ce yana yiwa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yana ishara zuwa ga cewar Allah subhanahu wata'ala wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum to kuma wahayi saukar wahayi ko saukar alqur'ani sifar saukar wahayi bata bata kebantu ba kawai ga qur'ani sa. ba bambanci tsakanin sifar saukar wahayin qur'ani da saukar wahayin sunna ga manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana wada qur'ani yake bilisanin arabiyyin haka wahayen hadisi shima ma bilisanin arabiyyin aka ba annabi shi kenan hadisi ya yi tarayya da alqur'ani ga sakko wasu bilisanin arabiyyin to shi ya kawo wannan hadisi ya kawo wannan babi ya kawo wannan hadisi cikin wannan babi na babu nazal alqur'an bilisani quraish hadisi ya yi musharaka da alqur'ani كسبكاتي بوكاول مع النبي شيء دك جبريل دهار شلارك بقى وتم على مثل كي ولي ما عند الله تعالى باب جمع القران باب هذا القران حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابراهيم ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاد عن عبيد بن السباق Ubaid da sabab shida cikin tabaka ta harko daga cikin tabi'ai. Akwai hadisi ne da yawa a cikin Abu Dawuda da wani Abu Dawuda. Amma a cikin Sahih Buhari bai da hadisi in ba wannan hadisi ba. Duk da ya maimaita hadisin wurare da yawa. A cikin kitabul ahkami ya kawo hadisin, a cikin kitabul tafsir ya kawo shi inda mun to, kuma a cikin kitabul tauhid nan gaba zai kawo shi. Amma duk da shi ne. أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر أبو بكر يا إيكا ورينا مقتل أهل اليمن لو كتندا أكياك إن أهل اليمامة mutanen Musailamu kenan ko lokacin da aka kashe mutanen Yamama ahalul Yamama anan ba mutanen Musailamu ya kanihi ba waɗanda aka kashe daga cikin sahabbai a wannan yakin su ne ahalil yamama ma'ana mutanen da suka zo wurin yaƙin yamama din nan aka kashe su ta alƙur'ani to wannan lokacin da aka zo aka yi yaki aka samu rasuwar mutane da yawa kamar ta sama dubu bakwai na sahabbai ta alƙur'ani to sai abubakar ya sa'a kirai Zai ibn Sabit dan shawarar tattara alkur'ani wuri guda dan kar irin wannan abin ya ci gaba na rashin maharta alkur'ani wurin yaki har ya zama wata matsala ta sa wa idza Umar ibn al-Khattab sai ga Umar dan Khattab inda hukun Abubakar fagala Abubakar sai Abubakar ya radiyallahu anhu inna Umar atani hakika Umar ya zo mini da yake innal qatla qad istaharra kisa yayi zafi yawmal yamama ranar yakin yamama bi qurra'il qur'an da makaranta alqur'ani ya tsananta wa inni akhsha ina tsoron ina tsaunar. an yastahirra alqatl bil qurra kisa ya ci gaba da tsananta ga ma'arzuta alqur'ani bil mawatini a bagaigan daga fa yazhaba kafiru min alqur'ani zai zama fi yawa na alkur'ani ya tafi don wanda suka hadace shi an kashe su wa inni ara ni ina ganin an ta'amura bi jam'il qur'an kuma ya ce abubakar ina ganin ka horo da a hada alkur'ani wuri guda maimakon lokacin annabi akwai qur'ani rubuce amma dai ba hada wuri guda ba Ila can wani wuri a samu aya kaza ko sura can wani wuri a samu gabawa ko ga kafadar raƙumi allon kafada da su dai daban-daban gidan wada akwai gidan wada akwai gidan wada amma dai a game shi ga shi wuri guda wannan bai kasance ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ne abu abu a Umar yake ba da shawara a game shi wuri guda wai ni ara an ta'amura bi jam'il qur'ani qultu nace li Umar ga Umar kaifa taf'alu shay'an lam yaf'alhu rasulullah ya zaka aikata abinda manzon Allah bai aikata ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga ashe asali a wurin sahabbai in annabi bai yi abu ba shi asali in ko kaga an yi abinda annabi bai yi ba to dalili akwai sai an ka hujja kamar yadda za a faɗi abinda a hujja nan gaba game da hada alqur'ani wuri guda lokacin abubakar wanda lokacin annabi ba a yi ba a shekinan a wurin sahabbai sun riga sun sani abu ne sananne a wurin su ba a aikata abin da annabi bai aikata ba saboda haka yace mai kai ta tafalu ha shai Allah ya fa'al wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ka aikata abin da manzo Allah bai aikata ba qala umar umar yace haza wallahi khair wannan hada alƙur'ani? wallahi shi ne alkhairi falam yazal umar umar bai gushe bai rashi'uni yana tattaunawa da ni yana mai san mini magana hatta shara Allah sadri li zalika har Allah ya bude na ya zuciya ta ga karɓar wannan shawara wa ra'aytu fi zalika allazi ra'a Umar sai ni ga daidai da irin abin da Umar ya gani ne hangi abin da ya hango qala zaidun zaid yace qala abubakar sai abubakar yace mini innaka rajulun shaqun kai zai duga kan mutum matashi shabun matashi aina shabab aqilun mai hankali la nattahimuka ba mu tuhumarka wa kada kunta taktubu kuma ka kasance kana rubuta alwahaya wahayi li rasulillah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan saurayi sifa nawa ya hada sifa ta farko zama ne saurayi shafin daya aqilun biyu la nattahimuka uku wa kada kunta taktabu al-wahya li rasulillah hudu kiba hudu li samri wahid a gani to haka da samari su kasance saurayi ya kasance mai hankali ha saurayi ya kasance wanda ba a tuhuma sai ga addini ne ko ga duniya ne kuma ya zama mai kokarin harkokin ilimi لا يكتب لرسول الله اليوم لكن يكتب لنفسه يحاول أن يكون كاتبا أنا غالي تصبح هدكنا فتتب بقي القرآن فاجمعه كبيبي القرآن كهداش فوالله لو كلفوني نقل جبل زين بن ثابت والله da za su kallafa mini in babba kuduci minar jibal daga cikin manya-manyan duwatsu ma kana askala alayya da bai zan mafi nauyi a kaina ba mimma mara ni bihi daga abin da abubakar ya orin da shi min jam'il qur'an na hada alqur'an abu da mai nauyi wai su take ta fa'aluna shay'an lam fa'alu rasulullah ka gani shi ma zai duka sabita kamar wani abokan ce Umar haka yace shi ba yace ba za ku aikata abin da manzo Allah bai aikata ba sallallahu alaihi sallam ashe kenan ka'ida ta sananna a wurin sahabbai ba a aikata abin da manzo Allah bai aikata ba in dai addini za a yi saboda kuskure na kace ba a cewa wai don Allah bai abu ba a yi to wani na zakai koyi da shi in ba Allah ya sallallahu alaihi sallama dukkanin koyi yana komawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaba da to abu ne sananne ka'ida ta shahararra a wurin sahabbai ba a shige gaba ga annabi ga ai wannan sha fili akan haka shi asali ba a aikata abinda annabi bai aikata ba amma abinda sahabbai sun kai ijma'i a kai ne sahabban manzo Allah suka taru suka yi ijma'i a kai ne to bai cikin abin da aka cewa an aikata abin da manzo Allah bai aikata ba ya zama hujja tabbatatta bai ijma'i na saboda hujjoji a addini shine qur'ani sunna ijma'i ka gani wadanda su ne hujjoji su ne makoma ga neman hujja a addini qur'ani hadisi ijma'i na hudu su kiyasi ko wanda akwai sabani mai yawa tsakanin malamai game da shi kiyasi ko to almuhimmu kenan ijma'i yana ɗaya daga cikin dalilai a addini hujja ne a gare ka dalili na gare ka in an samu ijma'in sabai akan abu kaza to kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa eh wa sunnatul khulafa to kaga haduwar da abubakar ya da sauran sahabbai akan a hada qur'ani wuri guda ya zama sunnan wa sunnan sahabban manzo Allah sallallahu wasallam bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'd to kaga dukkanin su hada akan haka akan a hada qur'ani wuri guda saboda kake nan ba a ta bid'a kuskure ne ake hada al-qur'ani bid'a ko ba ka dawo ka ce ai annabi bai hada qur'ani ba to me sahabbai sun ka hada don shi shine kimshiki na uku a cikin gimshikan dalilan addini ƙur'ani sunna ijma'i ko cikin wakin hausa shi usman ya ce zama abu uku su na ƙur'an da sunna da ijma'i ko kare ijma'i madogara da saboda ka yan amira bai yi abu ba amma sai an ka samu ijima'i a kai ne to shi kenan babu magana cewa annabi bai yi shi ba da ijima'i na gashi an ce alaikum bi sunnati wa sunnati saboda haka hada qur'ani ya kasance bisa ga nazarin sahabbai da ijma'in suka hasaso annabi sallallahu alaihi wasallam bai hada qur'ani wuri guda ba gashi saboda abin da yake dako na kowane lokaci ana iya ƙaro wani abu ko a umarce shi da ɗauke wani abu da cikin Qur'ani an shaye shi to amma in yi rasuwa akwai jiran ƙari akwai hasashen aiko sakon an shaye wani abu kaga ya tabbata nan ta zo da haka annabi bai gama qur'ani wuri guda ba don hasashen wani abu na iya zuwa na ƙari ko wani abu na iya zuwa na sakon cewa an shaye hukunci kaza to amma su ba su ba su tunanin wannan ya faru ko kadin kada alwahayi kadin kada alwahayi bi mauti wahayi ya riga yake da fito annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya reda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallar tarawih da sahabbai rana ta biyu rana ta ɗaya rana ta biyu har kusan rana ta uku sai daga baya sai bar hitowa an taru fiye da sauran ranaku an cika masallaci har wace ana jira ya hito sai ke hitowa da safiya ta waye ce abin da ya sa ban hito ba don ina gudun ka a wajen wajabta muku yin sallanka kai da zan Allah shi aiko sako ta zama wajibi a ƙara muku nauyi dama annabi mu'minin al-Ibrahim to da ya rasu sai Umar ya farfado da wannan saboda tsoron a aiko a ce ta ba, akwai shi bayan annabi ya wuce sai sai Umar ya tashe ta an ga ci gaba da yi to haka ne bayan a annabi babu sauna babu zulumi a samu ƙari a cikin Qur'ani ko a samu ragi amma lokacin da yana da rai ne ana iya ɗauke wata aya ana iya kawo wata aya don haka bai game shuri guda ba ashe wannan hasashe da wannan ijma'i na sahabbai na haɗa alkur'ani wuri guda ya zama hujjar da za ta jinki a ce annabi bai yi shi ba sai ya zama ijma'i abin da ba a iya samu ga wasu abubuwa da aka yi waɗanda annabi bai yi ba ba ka iya samu irin wannan ijma'i yanzu ba ka samu wani ijma'i na cewa yan an ka sallame sallah bayan salloli guda biyar ai salati ai addu'a liman na addu'a mutane ana cewa amin su wa sun kai ibadi aka ana haka nan da haka iri ne sai mu ce maka annabi bai yi ba ba ai dan baka da ijma'i a gani da ire iren su da yawa kama mai ijma'i ne ijma'i kuma hujja ce to sai ce kana huwa wallahi hayr yake wallahi hada alqur'ani na alkhairi na falan yazar abubakar ya abubakar bai gushe bai raji'u ni shina maimaita mini magana hatta shara'a Allah sadri lil ladhi shara'a lahu sadra abi bakr wa umar radiyallahu anhu ha Allah ya ya ya ya zuciyata ga irin abin da ya bude zuciya abubakar da umar fatatabba'atu alqur'ana sai ni bibi alqur'ani ajma'uhu ina hada shi min alqusubi daga kaba wal lihafi da kuma kankara kankara isilil fara wanda aka rubutu bisa gare ta mai dan wadi haka wasu durin rijal wanda kuma ban samu rubuce ba sai in tambayi waɗanda sun ka har sai su karanta da rubuta hatta wajattu akhira surati at-tauba har na samu ƙarshen suratul tauba ma abi khuzaima al-ansari lam ajidha ma ahadin gair ban same ta ba ga wani in ba ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum har zuwa ƙarshe hatta hatibati bara'a har ƙarshen bara'a fakata suhubu sai takardun da aka rubuta aka gaggame qur'ani wuri guda to a kasance inda abubakar wurin abubakar don shine khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta tawaffa Allah Allah karbi rayuwa dai radiyallahu an summa inda Umar sai suka cika kasance ga hannun Umar khalifa na biyu na halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa tsawon rayuwa dai summa inda Hafsa sannan Umar yi wasici a bada takardun nan ga Hafsa ta aji Umar suna nan ga hannunta har Usman ya zama khalifa to da ya zama khalifa sai abin da ya waro ya waro wanda zamu ji nan gaba kaɗan sai aika wurin Hausa ta fara shekarun nan sai a dibe su a kwafa kwafi guda biyar sai ya zama an aika kowane sassan duniya حدثنا موسى حدثنا ابراهيم حدثنا ابن شهاب شيء اسناد فرقو tun daga farko zuwa ga ibnu ishaq tun daga farko isnadin kina hadathana musa bin isma'il tun farkon babu in kaji babu jami'il qur'an isnadin shine daga farko ne zuwa ibnu sha'arin az-zuhri wanda ya gabata da ainihin sa imamu buhari ya koma shi don yi ishara zuwa ga cewa hadisai guda biyu ne ibnu shami ya rawaito ibnu shahadin da kasoshi guda biyu da suka bambanta duk da sun haɗu a wajen rubuta alqur'ani da haɗa shi kuma kissa ta uku za ta zo insha Allah wadda daga shi ne sahabinta insha Allah ta'ala anna ana Anas malikin haddasa hu ya bashi labari annahu zai fata al yamani qadima ala Usman zai fata al yamani ya zo wurin Usman wa kana yugazi ahla ash-sham Usman bin Affana na uku din halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhu ya kasance yana yaƙar mutanen Sham yana kai hare-hare a Sham, Siriya ta yau. Fi fakin Irminiya ga cin birnin Irminiya, wa Azerbaijan da Azerbaijan, malaman hadisi ya rubuta Azerbaijan. Amma wanda ba malaman hadisi ba, Azerbaijan suka ce, Azerbaijan. azerbaijan ma ahli iraq tare da mutanen iraki fa abza huzaifata ikhtilafuhum sai abin da ya firgitar da huzaifa abin da ya firgitar da huzaifatul yamani sabanin mutane bilkira a ga karatu sai kuma aka ci gaba da samun sabani ga karatun alqur'ani Wanda ya shaka a karanta wanda ya shaka a karanta to sabanin da ya yawa ya asura. ce, li Usman daga Usman wane ne Huzaifa huwa ma huwa shine sahibu sirrin Rasulillah shine ma'abucin asirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya da da shi har ya yi da shi karamin mutum ne a cikin mutane manzon Allah ya da shi ba shi asirri ne to shi ne ce da Usman daga Usman ya amiral mu'minin ya kai sarkin mu'minai أدرك هذه الأمة كجار شأن ونع الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كاتم فكيكا ينسى باني أتكن القرآن اختلاف اليهود والنصارى ما كمان شن سافرن اليهود والنصارى سكي على التفل فعرف العثمان في عثمان أيكا إلى حفصة ولي حفصة an arsili ilaina bisuhuf ki aiko mana takardun nan da baban ke wasu ki da ki tsare su nan sahuha mu kwase su fil masahib a cikin takardu summa narudduha ilayki sannan mu mai san miki fa arsalat biha hafsa hafsa ta aiko ila usman fa amara zaid ibn sabit yawari zaid ibn sabiti wa abdullah ibn zubair وسعيدة الآس وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وتنسخة أبو هاري أنا سامعتي وأبان بن سعيد أصحاب سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها suka kwatanta fil masahibi a cikin takardu wa qala usman usman yace lirrahati ga jama'an nan al-qurashiyyi da qurashawa as-salasa su uku game da zai dubna sabit kaga su hudu sai ce musu idza laftum antum wa zai ibn sabit idan kuka yi sabani ko da zai dubna sabit ce ga yadda za a rubuta kalima kuka ce ga yadda za a rubuta ta fi shay'in min alqur'ani a wani abu daga cikin alqur'ani faktubuhu bi lisan quraish ku rubuta shi da harshen quraishawa fa inna ma nazala bi lisanihim haqiqa galibin alqur'ani ya sauka ne da harshen harshen su shi ya karya shi alkur'ani fa fa'alu sai su waɗanda mutanen da aka zaba kataba don su rubuta alkur'ani su suka aikata haka yan an kawo kalima suka yi sabani sai a rubuta ta bilisani quraishin kama attabuhu tabutu da ta ma da attabutu da ta wadda take ba kullalla ba kamar da aka ambata baya da Usman da suka gama rubuta su sai Usman ya mai da asuhufa waɗannan takardu na farko ila Hafsa zuwa Hafsa fa arsala ila kulli ufqin sai ya aika a kowane sashi bi mushafin da kwafi na alqur'ani guda mimma nasahu daga wanda suka rubuta daga wancan takardun asali وأمر بما سواه بالقرآن في كل صحيفة أو مصحف سيهورو دون أبو da ake rubuce da kida shi na alqur'ani a takarda ko a qur'anin gaba dai ayyusarak a kore bayan wannan kwafi guda biyar da wancan kwafin na asali guda shidda duk wanda ba su ba a kore saboda a kashe wutar hitina ga saɓani a cikin musulmi a tsare alqur'ani kamar wanda Allah ya alƙawarin tsare shi shi ba kaga wannan ijma'i ba wani sahabi da aka rufe ya saba mishi ya ce ba a haka nan ba daidai ba ne kaga ijma'i na walwala ijma'in sahabbai ko suka ijma'in sahabbai fasikanci ne mai karkatar da mutum zuwa ga shirkaita musulunci قال ابن شهاب ابن شهاب يجي واخبرني خارجه كثرة الجن تأكل وأخبرني خالد بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية النار توت آية من الأعذاب اللي جنزة الأعذاب إذا نسخنا المصحف لوك تنا بكي ربوت القرآن ألوك تنا عثمان بألوك تنا أبو بكر با دا ألوك تنا أبو بكر ودرسا إذا كي كرشن سورة التوبة آية جو sai da ya same ta ga wani mutum abi Uzaima ko yawa to wannan kuma a lokacin Usman sai rasa aya bi aya aya cikin suratul ahzab kada kuntu agari faqat qala faqattu aya na rasa aya min al-ahzab da cikin ahzab hina nasakhna al-mushaf lokacin da muke rubuta Qur'ani kada kuntu asma'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u biha kuma na kasance ina jin manzo Allah yana karanta ta faltamasnaha sai muka neme ta fawajadnaha muka same ta ma'a Huzaima ibn Sabit al-Ansari can kuma Abi Huzaima ha kaga mutum mutum juna daban-daban wancan Abi Huzaima wanga Huzaima ibn Sabit al-Ansari wace ce ayat min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa alhaqnaha sai muka sanya ta fi surata a cikin surata fil mushaf a cikin wannan rubutun alqur'ani a cikin Abu Dawuda da Tabarani Aliyu dan Abi Talib yace la taqulu li Uthman fi ihraq al-mushaf illa khaira Aliyu dan Abi Talib yace jama'a kakku ce komi game da hukuncin da Usman ya yi na a ƙone rubuce-rubuce na ƙur'ani waɗanda ba shi daɗin gaba. Kusin farko tun na Abubakar da wa'yan nan guda biyar da an kai don aika sassan duniya. Sauran da ya tarkata aka ƙone komi ka kuce yin ba alheri ba. Aliyu dan Abi Ɗalibi ya wani. ga mai ƙare su a Aliyu dan Abi Ɗalibi? Yan hashi na sa Abu Aliyu dan Abi Ɗalibi to komi bai ja game da wannan aiki na Usman in ba alheri ba. Za ka ga wanda kun ka ciya wata magana game da Usman wanda ba alheri ba game da wannan aiki? da yawa musulunci da Allah subhanahu ta'ala sai ya shi sababi bahari na tsarin littafi ne to duk wanda kuka ji ya soke shi ƙarya son Aliyu ta ya kai bai jin magana Aliyu Aliyu bin Abi Talib a cikin Abu Dawud da ce la kulu li Usman fi ihraq al-mushaf illa khaira ko me ku ce game da Usman in ba alkhairi ba wannan hadisi na kasar da mu halaccin kona littafin addini musamman ko alkur'ani lokacin da bukata ta kama ta kore kamar kunta ya sun yawa ko gara ta tattage ta lalata shi ko wani dai abu haka sosai a tattara su a kone saboda sahabbai sun yadda da haka an gane misali ko na idan muka fahimta shi abubakar siddiq radiyallahu an hada alkur'ani ne da hada usman sun bambanta shi bawari ko illa ko dalili ko saboda ya haɗa abubakar hasashen ana ta yaƙe yaƙe ƙurra'u suna rasuwa kar a waye gari zan ƙurra'u sun tafi da yawa sai wani abu da alƙur'ani ya bace don yana can cikin zuciyarsu ba a rubuta ba saboda haka sai a ɗauko kowa wanda yake da shi rubuce ga mafi yawan ƙurra'u da ransu in ka taho da abu rubuce sai an samu shaida ga masu hamda sai da kai tsakiya shi da kai ga abin da ka so rubuce da shi daidai ne ba daidai ba ne a bai ko ba haka ba ya yi daidai sai a rubuta don haka sai da an kafe hanyoyi na tsaro hanyoyi na tacewa hanyoyi na tabbatarwa kayan a rubuce a haɗa shi wuri guda shi kuma usmanu mawarin ya sake kwafa wannan kwafin na abubakar da ga hannun hafsa bayan zama ne ga hannun umar saboda safanin mutane wurin karantawa abin ya zama rikici wanga ya ce aka a karanta wanga ya ce aka a karanta saboda haka an kai kwafi kwafi aka aika ko wace ko wani bangare a duniya gabashin duniya guda yammacin duniya guda kudanci guda arewaci guda sauran kofin kuma suna madina an gane misali ko to wannan can aiki namijin aiki da sahabbai suka yi don kare alkur'ani dama Allah subhanahu wa ta'ala ce zai tsare alkur'ani to kaga sai tsare alkur'ani ta hanyar hannuwansu da kokarinsu da zufansu da dukufansu to duk wani wanda kace na suka da rubutun alkur'ani ko hada alkur'ani bai sani ba ne bai da ilimi wa in ma jahili na bai karatu addini ba wa in ma kuma son rai a tare da shi haka kuma wasu malamai da kace ai hada alkur'ani bid'a na zan annabi bai shi ba to sai a faɗa musu cewa ijma'in sahabbai na ijma'i ko ɗaya ne daga cikin hujjoji sannan annabi da kai ne ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i min ba'di kaga inda sahabban manzon Allah ba su rubuta alqur'ani ba su ijma'i a haka ba sai a tsaya su ga asali ba abin da Allah yi ba to amma da suka yi ijma'i suka yi kuma ga annabi ya ce ba bi su to maganar cewa an yi abin da annabi yi ba sai jahili ko mai sarai Allah a gane ta mu. To, insha Allah, subhanahu wa ta'ala nan zamu dace ta. Subhanaka Allah wa bihamdi, ashadu an la ilaha illa an, astagfirullah wa atubu ilaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.